وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا ثلاثين وتم ذو الهجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دول أدود الأربعين شينكم ثلاثين دقيقة وتم تقص ميلادية دوي بشاكرة أعطيك ورقاتنا لتاكم بلوغ المرام نال حافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى ونكم شين درس من 91 muna cikin dai kitabu salati kuma cikin babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam a za mu tashi da yardar Allah kan hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda sai qala mu'allif rahimahullahu ta'ala وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنساء وللنساء كان يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التهيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخر الحديث abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa dace, in tafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi ya juyo zuwa gare ni fa qala sai yace idza salla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillahi ke dan ɗayan ku yayi sallah ko yana sallah yace at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه sannan sai zaɓa abin da ya birge shi na addu'a ta da u ya yi addu'a muttafaqun alaihi bukari da muslim da hadisin wallafdu lil bukari lafazin makaranta na imam bukari ne walin nasa'i ya zo a ruwa imamun nasa'i kunna ya ƙulu ƙabala an yi raba alayyana ta huda. ya ce mun kasance muna faɗa kafin a fallanta ka kahiya Wani ahmad ya zo a cikin musulun na imam ahmad annan nabiya sallallahu alaihi wasallam allama ta hud, abdullahi yi da ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ta tahiya wa marhu an yi allimahun na kuma ya umarce shi koyar da mutane wali muslimin ya zo cikin sahih muslim an ibn abbas daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance allimu na tashahuda yana koya mana tahiyya da lafazin at-tahiyyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi zuwa karshen abin da makaranta hadisin Abdullahi dan masudi a wannan hadisin na Ibn Mas'udin hadisi ne wanda kamar yadda maganin itafar alaihi bukari wa musulun hadisi ne imamu bukari ya fitar da hadisin imam musulun ya fitar da hadisin a hakanan imamun nasari ya fitar da hadisin <clears throat> kamar yadda magani kuma imam ahmad ya fitar da ruwaya in sai dai ruwaya ta imam ahmad akwai magana a kanta abdullahi dan mas'udin asalin hadisin yana cewa kunna nuqa'a hadisin da bukari da muslim sun bi da shi ta hanyar suleiman al-a'mash shi kuma daga shafiq bin salama shi kuma daga abdullahi dan mas'ud yana cewa kunna nusalli kafa rasulullahi sallallahu alaihi asalin hadisin shi cewa yake mun kasance muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qulna assalamu ala jibrila wa mika'ila sai muke cewa assalamu ala jibrila wa mika'ila assalamu ala fulani wa fulani haka ya zuwa ita wannan ruwaya din ta hanyar a'amash daga shaqiq a ruwayar yahaya sai muke cewa assalamu ala allahi min ibadi assalamu ala allahi min ibadi abu dauda ruwayarsa ya nuna ina suke faɗan wannan cewa iza jalasna fi salati idan muka zauna a cikin sallah wanda na yi bayani a baya idan ka ji sallah an ce zama sabon da ake nufi zaman tahiya idan ba zaman tahiya ba ne in zama tsakanin sujjada da sujjada ne ana yin bayani sai ake jalasa bayyana sajadatai ne amma idan al aka ce aljulus a sallah sabon da ake nufi zaman tahiya shi yasa zo a ruwar Abu da iza jalasna na ruwa ta bayyana inda suke faɗar wannan in sun zauna kenan a tahiya ta farko da sai mu ce assalamu alallahi min ibadihi assalamu ala jibrila assalamu ala mikala assalamu ala fulanin wa fulani haka suke fada annabi sallallahu alaihi wasallam ji to shine sai Abdullahi dan musulmi ce iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arwayar a hab yace fa ilahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ji abin da muke faɗa sai yace in ta fata ilaina sai manzo Allah ya juyo zuwa gare mu a zahirin wannan ruwayar cewa annabi ya juyo zuwa gare mu zahiri ta nuna cewa ana cikin sallah annabi ya juyo zahiri abin da ta yake sai dai a ruwayar hafsu bin giyasin da ruwayar isa bin yunus ta nuna ba haka ba ne ruwaya ta bayyana ƙarara falamman sarrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minas salati ta ce yayin da manzan Allah ya gama sallah don haka ba yana cikin sallah ya waigo ba bayan an gama sallah ne ce in tafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya juyo zuwa gare ni sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqulu assalamu alallahi a nan sai ce faƙala iza Sallah a hadukun sai manzo Allah ya ce idan ɗayan ku yi sallah fa laqul at-tahiyyat amma arwar hafsu gini bin giyasin da yake la taqulu assalamu ala Allah sai ce fa inna Allah huwa salam kar ku ce assalamu ala saboda Allah ɗin shi ne assalam yana cikin sunan Allah assalam assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Allah sunansa assalam kuma Allah ta'ala shi ne wanda kubatacce ga barin dukkan wani aibi da tawaya kuma haka nan ubangiji ta'ala shi ke kubatar da wanda ya ga dama ba za a roƙa masa salam din ba dan shi ne salam din yasa manzo Allah ce la taqulu assalamu ala Allah ce fa inna Allah huwa sana. sai manzo Allah ce za su ahadukum a wata ruwaya din sai manzo Allah ce idza qa'ada ahadukum ko kuma wata ruwaya din iza jalasa hadukun idan ɗayan ya zauna sai manzo Allah yace fal yaqul at lillahi kaga anan yin zaman tahiyya in ya zauna sai manzo Allah ya koya musu me zai faɗa ce at-tahiyyatu lillahi a akwai ruwaya da Imam Nisa'i ya fitar da ita ta hanyar Abul Ahwas shi ma daga Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna la nadari ma naqulu fi kulli rak'atayn abdullahi dan maso ne ce ban ba mu san me za mu faɗa ba a din raka'a biyu in an yi raka'a biyu za mu yi mun zauna kenan ba mu san me za mu faɗa ba in an ƙara raka'a biyu in ne zama hudu ce kenan mun zauna ba mu san me za mu faɗa ba sai ce wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam utima fawatihul khair wa fawatim sai ce amma nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam an sanar da shi mabudan alkhairi da makullan alkhairi wa ya sanar da shi Allah ta'ala yace faqala sai manzala ce idza qa'attum fi raka'atai raka'ataini idan kun zauna a dan raka'a biyu kaga zaman tayya kenan fa qulu at-tahiyyatu lillahi har izuwa ƙarshen nan makaranta sai annabi ko yadda wannan ya zo a wata ruwaya din a a da imamu ya fitar da ita shi abdullahi ɗan mas'udin a farkon hadisin wance yakan ce yana cewa laƙanani a kasu tahiyya min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na koyi tahiyya ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqana li kalimatan kalimatan annabi ne laqana mun kalma kalma ma'ana annabi yana fada ina fada yana fada ina fada ya zo a ruwaya ce ruwan Imam al-Bukhari yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mattahiyya yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koya min tahiyya ya ce kafi bai na kafai tafin hannuna na tsakanin tafukan manzan Allah a haka ya koya mun kenan mazala na mai taro hankalinsa sai ce kama yau allimu na suratan min alqur'ani ce yana koya mana tahiya kamar yadda ke koya mana sura ta alqur'ani to ya yake koya musu tahiyar shine sai kawo lafazin nan da aka ce manzala ce falyaqul mutum ya ce wanda yana cin abin da suka hujja shi kan cewa karatun tahiyya wajibi ne kaga ce dan nan umarni ne kuma al-asalu fil asali umarni yana nuna wajibci ne matakar ba samu ta karina take biyo da abin gabarin wajibci ba sai ce fale ul at-tahiyyatu lillahi manzala ce mutum ya ce at lillahi na bazin at lillahi a ce at-ta'zimu ma'ana dukkan wata kalma ta girmama ta tabbata ga Allah wanzu ce a albiqa'u lillahi wanzuwa ta tabbata ga Allah ta ce almulku lillahi a mulki ya tabbata ga Allah wanzu ce ba mulkin ake nufi ba mana duk abin da ake gaisar da mai mulki to wannan Allah ne cancanci a gaishe shi in dai kalma ce ta girmamawa domin akwai abin da ake gaisar da masu mulki su a nan a gurin su girmamawa cewa ma kalmomin ba na girmamawa ba a nan ne mulkin an ce mallafiya lafiya dan toron giwa girmama shi akai amma kuma zahiri kaskantar da shi akai dan dan tuwaran giwa mutum ai ya fa dan tuwaran giwa wasalawatu hakanan salloli nan zalloli zai iya ɗaukar salawatul khams salloli sun tabbata ga Allah kuma zai yi wa amu min zali sai zama as-sawaratul fara'id wa nafilaha sallolin farilla da sallolin nafila sun tabbata ga Allah wasu ma malamin ka ce al-ibadatu kulluha ake ma'ana ibada ta tabbata ga Allah wa tayyibatu at suka ce abin da ake nufi da at zance kyakkyawa wanda ya cancanci a yi ba Allah da shi to ya tabbata ga Allah wasu malaman suka ce a at lillahi ma'ana a min dalika dukkanin wasu ayyuka da wasu maganganu kaka masu daɗi sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ya fi ganewa wasu ka ce Tahiyatu. Abin da ake nufi al'ibada ƙauliya as-salawatu al'ibada fi'liya at-tayyibatu al'ibada maliya to dukkanin sun tabbata ga Allah assalamu alaika ayyuhan nabi assalamu alaika. amincin Allah ya tabbata gare ka nan addu'a ake wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya kubutar da Manzan Allah gabarin dukkanin wani abu na aibi da na tawaya nan addu'a ke manzon Allah shi sai ka ce mun san yanda za mu sallama amma ba mu san yanda za mu salati ba saboda nan a tayya manzon Allah ya koyar da yanda za a yi sallama din zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi a ka'ida idan mutum yana sallah sai amfani da kaful kiba sallah ta baci yanzu na cikin sallah sai nake wani addu'a nake ce ma Allahumma shfika Allah kafin kitab Allah ya baka lafiya to yanzu magana nake da wani sallah ta ki baki shi shine kaida ta sallah to amma a nan za ku ga manzan Allah da kafin aka yi magana sai yi assalamu alaika kamar kana magana da shi kuma haka manzan Allah ya koya sai malamin ka ce wannan wannan yin addu'a da kitab da kafin kitab ya ke banci manzan Allah ne shi kaɗai shi kadai za a irin wannan daga ce kuma a ciki akwai wata hikima saboda mumini wanda imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake shiga habara ta kaunar manzan Allah da yanda yake san annabi da yanda yake shauƙin manzan Allah kullun yana jin kamar ga ga manzan Allah ne shi za ka koyar da shi ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi ya zo a wata ruwa in sun bukari abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda ya ce mun kasance muna faɗar haka ne wannabi sallahu alaihi wasallam bayyana a na a lokacin manzan Allah yana tsakaninmu ma'ana lokacin manzan Allah yana raye muke cewa assalamu alaika ayyuhan nabi ya sha ma falan ma mata yayin da manzan Allah ya mutu sai muke cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka kira ƙafi sai muke cewa sallama ta tabbata ga annabi maimakon alaika ka gaina nan kenan ya ce haka muke faɗa bayan manzo Allah ya koma zuwa ga Allah a da abdullahi dan mas'udin akwai hadisin umma na aisha Allah ya kara mata yadda ita ma haka ta faɗa cewa bayan manzo Allah ya koma zuwa ga Allah suna cewa assalamu ala nabi a da wannan akwai hadisin da abdurrazzaq ya fitar da shi ta hanyar ibnu jurayjin shi kuma daga aba aba bin abi raba aba bin abi raba yake cewa أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي sai sabai sun kasance lokacin annabi yana rayu suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi yace ma falan ma yayin da manzon Allah ya mutu qalu assalamu ala nabi sai suke cewa assalamu ala nabi alhaji ibn najir yace wannan ruwaya ta tana karfafa wancan hadisin na ibn mas'udin tare cewa ruwaya din matan cikin sahih bukhari kenan za ka yi cewa assalamu alaika ayyuhan nabi wannan ba a hana ba tun da manzala ya koyar da wannan sannan kuma za ka yi cewa assalamu alan nabi saboda ni saboda kamar ijma'i ne na sabon manzala babu wanda ya inkari kowanne za a faɗa ko ka faɗi wancan ko ka faɗi wannan wa rahmatullahi wa barakatu da rahmar Allah wannan rahama ta Allah sufa cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala shine ar-rahman shine ar-rahim to ana roƙon manzala rahmar Allah wa barakatuhu barakatuhu albarkar Allah ma'ana yawan alkhairi tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamin da ce da ta assalamu alayka aka da alif da lam ce wannan al'adu taqariri ne al'adu taqariri ma'ana kamar ana cewa dukkanin salatin da ake wa mala'iku da annabawa da manzanni wannan salatin ba ke tabbata ga manzon Allah ko kuma ya suka ce ko kuma ya zama alif da lafin din jinsi sai zama kenan haƙiƙanin sallama haƙiƙanin sallama assalamu alaikum kenan haƙiƙanin sallama ta tabbata gawa ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummar ta wanda suke nagari saboda gaba za ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amince tabbata a kanmu isa malamai ka ce wannan ke nuna cewa idan mutum zai addu'a to yana farawa ne da kansa sannan kuma sai addu'a ga sauran yan uwansa musulmi a nan gashi annabi sai dai koya maka fara da kanka kamar yadda annabi nuhu alaihi salam ya ko cikin suratu nuhu kada sai dai fara da kansa rabbi gifirli wali walidayya sai ce wal man dakala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minati daga assalamu alaina sai wa ala ibadillahi salihin sai manzo Allah yace idza qultum zalika a wata riwaya din idan kuka faɗa haka asaba kullu abdin salihan fi samai wal ard in kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to ya wannan addu'a ta shafa duk wani bawa da yake sama ko yake ƙasa kaga maimakon da lissafi ko assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala nabi assalamu ala abi wa ummi wa shekhi wa kaza wa kaza sai annabi saboda abinda Allah ya bai maza na jawami'ul kalim yanzu ibadillahi sari na malaiku sun shiga ba shiga ba sun shiga annaba sun shiga ko ba shiga ba sun shiga duk wani bawa da yake da'a ga Allah ya shiga ne ko ku ta lissafi kaga wannan na nuna sirrin abinda muka kanarwa Imam An-Nasa'i kai zai zo arwar imamu nisa abdullahi dan masaudi yake cewa wa anna muhammadan ulima fawati wa khairu qawatimu yake cewa an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabudin alkhairin da mukullin me ya kai kai ta lissafi cewa annabi ya koya ma wata kalma dunkulalliya wuce duk wanda zaka lissafo ya shiga ciki assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina kamar yadda muka sani duk wanda ba Allah ba dama bawa ne sawa'un mala'ika annabi waliyyi wane ne duk bayi ne to in dai bawa na gari ne ya shiga ba shi ka faɗi sunansa ba to ashadu allah la ilaha illallah sai kuma aka rufe da aƙida wannan lafazin na ashhadu an la ilaha illallah saboda shi ake ce mata a tashahhud shi sa ke ce mata a tashahhud wannan shi gaba tafi kowace gaba muhimmanci a cikin tahiyya din domin anan cikakkiyar aqida take kaga ashadu allah la ilaha illallah na shaida babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadu anna muhammadan kuma na shaida annabi muhammadu abduhu wa rasuluhu haka yazo a ruwar Abdullahi dan Mas'ud na shaida annabi Muhammad ce bawansa ne kuma manzon sa kaga aka fara gabatar da siffa ta bauta din kafin siffa ta risala li'annahu abdun qabla an yakuna rasul dan bawa ne shi kan ya zamo manzo kuma lafazin bawan ma ya fi girma kuma anan ubangiji subhanahu wata'ala kamar da manzo Allah ya koya mana anan akwai raddi kan furqoki guda biyu akwai wanda suka yi guluwi suke baiwa wani ko annabi ko makamanci wani siffofi na Allah to kaga anan sai ya zama an yi musu raddi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wata siffa ta Allah subhanahu wata'ala bawa ne cikin bayan Allah sai ce abduhu bawansa ne bisa Allah ce qul ya ya'lamu qul la ya'lamu gaiba illallah haka saboda wannan siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai law kuntu gaiba al ghaiba min lakairi khairi wa su yace da na san gaibi da na yawaita alkhairi da kuma ba wani cutuwa da sani qul inni la amliku lakum barran wala rashada bana mallaka muku cutarwa ko shari'a kaga duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya sa ya ga al'umma wannan to nan sai zama raddi ga masu bin manzo Allah su sifofi irin na Allah ina ji da zakan da tunan wani yazo ya wuce da wata waka wai ana wai wai manzo Allah in ka ga dama ba za ka wai in ka dama ba za ka ci alkiyama ba in ka ce a fasa an fasa ai shine maganar da muka yi ina ji wancan satin akwai suna ganin cewa kamar ma Allah yaran annabin ne wanda ba su ma fahimci cewa shi annabin bawa ne na Allah ba to kaga sai zama abduhu sannan kuma sai zama rasuluhu rasuluhu kaga raddi ne kan yahudawa yahudawa suna ɗaukar risalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai cewa sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kawai hasada ce ta sa sannan akwai yan masuniya yan masuniya wanda su kuma ce ganin manzala bai zo da wani abu sabo ba kawai abin da ya zo da shi dai wani abu ne dama kina an zo da shi kaga su ma suna kare tarkalarsa akwai irin su qadiyaniya masu bin ahmad qadiyani ahmad gulam wanda sun fi yawa a indiya ko akwai su a america akwai su a ingila ɗan qadiyaniya wanda su ma ke ganin manzan allah ba shine annabin ba ahmad gulam ne annabi to kaga wannan yana kare ta su asharu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shirya nan muhammadu bawan allah ne kenan bawa ne bai da siffar cikin siffofin allah sannan kuma manzan allah ne to tunda kuma manzara ne wajibi koya masa biyayya kenan bayan da za ka tsira a gaban Allah ta'ala dole sai kai masa biyayya ka ba abin da ya zo da shi na addini kana zuwa da wani abu sabanin abin da ya zo da shi to baka gangarce shi manzan Allah bane ko kana gani akwai wani manzan bayan shi kenan Allah ya tsare mu sai ce sun da ya taqayyar min du'a'i a ajabahu ilayhi sannan sai zaɓa addu'a ta burge shi nan addu'a din wasu na cewa addu'a cikin adiyatul ma'asura a cikin addu'o'i da suka zo daga hadisan manzala ya zaɓi wanda ya gada wanda shine ra'ayin shehu islam ibn taymiya shine ra'ayinsa amma da yawa malamai suna ganin a tunda manzala ce ne ta qayyar min addu'a a ajabahu ilayhi fa yad'u wannan ba iya addu'a masura ba ma'ana duk wata addu'a ta alkhairi zai yi ta dama tahiyya wajen tahiyya yana cikin gurare na na addu'a a cikin sallah sujud wajen sujuda da kuma tahiyya wannan gurare ne na addu'a shi yasa maza wasu malamai suna gani duk addu'o'in da zaka yi kamata ya kai su a nan ko a can zaka bin taimiya mafi yawa abubuwan da suka zo na bayan sallah din shi yana gani a tayya za a yi da inda ce dubar salati to yace dubar aka ce yace dubar dabba yana take a jikinta take yace to a tayya za a yi duk da akwai wanda gaskiya a bayan sallah din ake yi to mutum ya zaɓa abin da ya birge shi na addu'a addu'a ta alkhairi ya roƙi Allah shi wannan hadisin eh, imamu bukari da Muslim sun fitar da shi wannan tahiyya din a da karanta yanzu kusan da a hadisan tahiyya ta fuskar inganci ta fuskar isnadi babu wasu takaita babu wasu takaita shi sa a albazar aka tambaye shi wacce tahiyya ce tafi inganci a gurinka ya ce indi a sau hadisin fit tashahud hadisin mas'udi ya ce ni a gurina mafi inganci hadisi a shi ne hadisin abdullahi dan musulun Allah ya kara masa yadda ya ce ruya min nifin wa 20 ya ce an rawaito hadisin ya kai ta hanya 20 da wani abu ya yace la alam fi tashahhud akhbat min wa la asaw wa la asharu rijala ce a tayya ban so ta fi tabbata ba ban san wacce ta fi ta inganci ba ban san kuma wacce mazajen suka fi shahara ba ma'ana mazajen isnadin shahararru ne an san su amintattu ne ce babu wacce ta kai ta. a imamul bagawi haka shi ma ita yi zaɓa a cikin sharhu sunna yake cewa a a amir jahanihi yana cin abin da isa wannan tayyar ta farin jayi aka fi karɓarta yake cewa saboda ita muttafaqun ne alai duna ghairi yace saboda ita bukari da musulmi sun hada kanta yace amma duk wacce ba ita ba ba za ka samu bukari da muslim ta ta ba sai dai ka samu ko musulmi shi kadai ko abu dauda ko kala ko kala amma na bukari da muslim sun rauke ta yace wani ke nuna ranjayen ta kamar yadda muka sani kayan da malamai suke cewa a tsawon hadis muttafa alaihi bukhari wa muslim to kaga wannan tafaka alaiha bukhari a wa muslim yace wani yana cikin ranjayen ta yace kuma wa anna ruwatu anhu min athiqati yace kuma duk masu ruwaya ta suna daga amintattu lam yakalifu fi alfazihi kuma dubbaci sabanin lafazin ba yace bi fi gairi sabanin tayyar da ba wannan ba za ka samu a lafazin an yi sabani amma ita wannan duk wanda suka rawaito haka suka rawaito lafazin ita lafazin tayyar kenan na suka rawaito shi babu sabani ba shi wani sabani a cikin sa ba sannan kuma shi daga cikin abin da ke nuna cewa tayyar ta fi kowace cewa annahu talaqahu an nabi sallallahu alaihi wasallam talqinan yace kuma talqini yayi a gaban manzon Allah kamar da ka muna ruwayar Imam Dahawi ko cewa ya akastu tahiyya min ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala lihi kalimatan kalimatan abdullahi dan musulun cewa na karɓi tayya mana daga bakin manzon Allah na koya ai an san ne ko ana fada ma kana fada yace kalma kalma manzon Allah ya koya duk da dai shi ma hadisin imam muslim hadisi abdullahi dan abbasin shi ma ya fa irin wannan kalmar cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashahuda shi ma abdullahi dan abbasin ya faɗi wannan sai dai shi ne fa irin wannan kalmar cewa ya laƙana min kalma kalma ba amma ya ce annabi ne koya mun kamar kuma da koya mun suwa ta alkur'ani shi ma ya faɗi wannan wannan isa karin jayar da ita wannan ruwaya din ta ima'a ta abdullahi dan masudu wanda in kai kalli bayanan alhaji ibn hajar alayhi rahmatullahi cikin batal bari kusan shi ma abin da ya tabbatar kenan ya kawo maganganu na malamai wanda suka yi nuna cewa wannan ta yi ta fi kowace inganci sannan kuma ya tabbatar da maganganu din bai suke su ba ya tabbatar da su cewa maganganun haka suke a shi isa a afal dalilin wannan hadisin wannan lafazin da ta yake cewa tarkus salati ya dur al musulmina yake cewa barin sallah mutum ɗaya a musulmi ya bar sallah ne ba ya ce ya dukkanin musulmi ya ce li'annal musalli ya ƙula allahumma Yace domin mai sallah yana cewa shi Allahun mai kawo amma abin da yake so ce mai sallah yana cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina kaga idan bai sallah ba ya cutar da su da musu wannan addu'ar a hakimu turmudi ba turmudi bai sunan na ba a turmudi al-hakim yana cewa man arada an yahza bi hadhihi salam allazi sallamahu al-khalqu fi salati falyakun abdan salihan wa illa hurrima hadha al-fadl al-azim yake cewa duk wanda yake so ya rabauta da wannan sallamar wacce halitta suke yi a sallah to ya zamo bawa na gani dan addu'ar cewa sallama cewa kai assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin iya su akai wa yace to ya zamo bawa na gani yace wa illa in kwa bai zamo bawa na gari ba hurima mahabal fadl azim to an haramta masa wannan falalan mai girma kaga duk wanda ba bawa na gari ba wannan addu'ar ta musulmi kullun a sallah duk musulmi daya zai sallah biyar banda na fulfuli zai karanta wannan assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihina idan baka cikin al ibadillahi salihina baka cikin karkashin wannan addu'ar ba ta ko shakka babu wannan kuma asara ce ba karamar asara ba Allah ya tsare mu daga irin wannan asara din amma da yace wallahu al bukhari wannan lafazin makaranta na bukhari na bukhari walin nasa'i babu ai a ta yi abdullahi dan masaudin in ma da naka to kuskure ne aka samu abu a ruwaya ta yi abdullahi dan masaudin ba wa da wula sharika lahu babu duk wanda yake da nasa kowa da wula sharika lahu ya gyara babu a hadisin abdullahi dan masaudin ba wa da wula sharika lahu babu to to kuskure ya ka samu amma babu a ruwayar abdullahi dan masaudin babu wa da wula sharika lahu ana dauka ma da ita kuke yi a sallah a tafi daɗi har a baki tafi daɗi ba wa da hula sharika lahu ala babu za mu kawo mai wahada hula sharika lahu din za ku ji su amma ruwayar abdullahi ɗan musaurin ba wahada hula sharika lahu ya ce walin nasa'i ya zo a ruwar imaman nasa'i abdullahi ɗan musaurin cewa kunna na ƙulu ƙabal an na ta shahuda mun kasance muna faɗa kan a fallanta mana tayya muna cewa kenan assalamu alallahi min ibadihi assalamu ala jibrila assalamu ala mika'ila kaga lafazin kar a fallanta mana tayya kenan daga baya an yi ni kenan an fallanta shi sai ibn hajar ce wannan kamar nasi ne kenan cewa tayya farla shi wanda wannan shine ra'ayin imam ahmad bin hanbal a karatun tahiyya wajibi farla ne sabanin gurin malikiya zuwa a gurin sunna ne masu cewa suna ne suna cewa saboda da manzan Allah hadisin Abdullahi bin buhaina cikin bukari da Muslim da Abu Dauda da Tirmidhi da wani su haka nan Imam Nasa'i ma ya da hadisin a Imam Ahmad ma ya fadda shi Abdullahi bin buhaina hadisin sa da Annabi ya ya bai zauna ba kaga me yi sujjada qabla salam sai ce da wajibi ne da Annabi sujjada qabla salam ba amma ko shakka ba ba haka ba wajibi aka ce ba rukuni ba rukuni shine sujjada ba ta karfafa abin da ya zo a musu usala ka fara harama karatun fatiha tsayuwa don karatun fatiha sujjada ruku'i dagwa duk wannan rukunai ne ka rukuni da wajibi suna da bambanci shi rukuni shi ne dole sai an zo da shi amma wajibi idan ba a yi shi ba sujjada za ta yi karfafar sa ka ƙaunar raji karatun tahiyya wajibi saboda gabar farko da muka faɗa annabi ya umarni fal ya yaqul gashi kuma yace kan a fallanta mana kenan daga baya an yi ne kenan sanda annabi ya koya musu an fallanta musu wannan ruwaya din ta imamun nasa'i ya bada cikin al-kubara ne kuma ya fada da wannan isnadin da muka kawo isnadin da muka kawo na bukhari da muslim lafazin ta kunna da qulu fi salati qabla an yafrada alaina at-tashahhud yace muna fada a sallah kan a fallanta mana tahiyya muna cewa assalamu ala allahi assalamu ala jibril wa mikala muna cewa assalamu ala allahi assalamu ala jibril wa mikaila muna mun sallama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ta ƙulu haka da sai man zalace ka ku faɗi haka ya ce fa'in Allah huwa salam domin Allah shi ne assalam ya ce ce walakin ƙulu attahiyyatu lillahi ila akal lahadi sai man zalace sai dai ku ce attahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هكذا كده أقول da yawa a wajen karatun ta hiya akan yi kuskure wasu na cewa attahiya ta lillahi kaga wani kuskure ne ya yake abin attahiya ta ba attahiya ta ba attahiya ba attahiya ta ya zo a wata ruwa mai rauni da lafazin imamu shafi ya fitar da ita a farko zaka ce bismillah at-tahiyyatu la ruwa ce mai rauni kwarai da gaske ya zo dukkan abu musa a radiyallahu anhu cikin sai muslim da lafazan iza iza qada adukum yaqul awwal awwal ma yaqulu at-tahiyyatu lillahi idan ɗayan ku ya zauna farkon abin da zai faɗa at-tahiyyatu lillahi wannan ruwaya ce ingantacciya tana nuna kenan babu bismillah wacce ruwa ta kawo bismillah ruwa ce ba ta da inganci wali ahmad ya zo a musnad na imam ahmad annan nabi sallallahu alaihi wasallam allama su shahuda shi abdullahi dan masudin yace annabi ya koya mata hiya wa amarahu an yu'allimahu an-nas kuma annabi ya umarce shi ya koyar da mutane a wannan ruwaya din ta cikin musnad na imam ahmad ya fadi ta hanyar abu ubaida bin abdullahi bin mas'ud daga abdullahi eh, yake cewa allamahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tashahuda wa amarahu an yu'allimahu an-nas sai dai wannan ruwaya din kamar na faɗa farkon karatun ruwaya ce da ikiya saboda akwai inqita'i a cikin isnadi din akwai inqita'i saboda shi ubaida bin abdullahi bin mas'ud akwai inqita'i bai ji komai daga abdullahi dan mas'ud ba a sannan kuma a cikin isnadin akwai kusaiful jazari wanda alhafiz bin hajar cikin takaribu tabi ya ce saduqun sayi ulhid mai gaskiya na masa sayi ulhid bayi da hadda baya riƙa yana da muni na hadda da ka ita wannan ruwa ita imam ruwa ya ce da ifiya ba ta da inganci amma dai za mu ga annabi ya koyar ko sabai sun koyar an fahimta ba ana nufin ba za a koyar da wani tayyiya ba amma da wannan ruwa ta ce annabi ya koya mu kuma ya bace shi ya koyar ya ce ta ba ta da inganci wali muslimin ya zo a ruwayar imam muslim cikin sahihinsa an ibn abbasin shi kuma wannan ba daga dan ubin ba a wannan ruwaya ce ta abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda a imam muslim ya fitar da ruwaya abdullahi dan abbas hanyar laifi bin sa'adin daga abu zubair shi kuma daga sa'id bin jubair shi kuma daga dawus shi kuma dawusul ulama daga abdullahi dan abbasin Allah ya kara musu yadda ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na tashahuda yana karantar da mu tahiyya shi kuma ga lafazin tasa at-tahiyyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi at-tahiyyatu mubarakatu as-salawatu tayyibatu lillahi shi aka nasa lafazin a imamu wadan ruwa ce ingantacciya kenan ila akir tashahudi ibnu mas'ud assalamu alaika a tayyatun lahi a tayyatun mubarakatun salawatun lahi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatun alaina wa ibadillahi salihina ashadu an la illallahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka ya koyar da abdullahi a gurin imamu shafi'i shi kuma ya farin jiya da wannan ɗin ya farin jiya da ta abdullahi ɗan abbasi ya ce saboda ta fi tattaro kalmomi baki ɗaya shi sa shi ya ce duk wacce aka wacce ta inganta ya ce a gurina an yi daidai ya ce sai da ni na zaɓi wannan saboda ta fi tattaro lafuz da yawa shi ya kai ce sannan kuma suna gani kamar ta fi dacewa da lafazi na alƙur'ani tahiyyatan min indallahi mubarakatan tayyibatan ko eh ta guda cewa ya lafazin alqur'ani shi imam shafi ya zabe to wasu kuma suka a ah, saboda abdullahi dan mas'udin abdullahi dan abbasin yaro ne ya koyi tayyar ne a can karshe karshen rayuwa annabi sannan kuma na cin ahqahu sahaba tunda annabi ya masa addu'a ko lokacin da ya annabi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga mar abdullahi dan abbasin ne aji manzo Allah ya ce Allahumma faqih dini wa allimhu ta'wil annabi ya masa wannan addu'a yi za ka zaɓi to kuma suka ci zaɓa aka yi abdullahi ɗan abbasin suka ce saboda rajalanta mutanen hijaz ne ita kuma ta abdullahi ɗan abbasin rajalanta mutanen kufa ne amma wannan baya cin abin wuta a fi ta wani alkan wani eh, dan eh, dan rijalan hijaz ne wancan rijalan kufa ne in dai amintattu ne a hijaz rijalan kufa da yawa ba wasu rijalan hijaz ɗin aminci ba wannan baya cin abin wuta a rinjaya da ruwaya daga da shi imamu shafi ita wannan ruwaya ta abdullahi ɗan abbasin Allah ya kara musu yadda shi da babansa shi ita ce tahiyya wacce ya zama ya zaɓa a banda banda su nan abdullahi dan mas'udin abdullahi dan abbasin banda su ko su wasu yin ingantattu daga su wanda wasu sabon karauta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji ta abdullahi dan mas'udin da yawa malamai ta fuskar sinadi sun farin jaya da ita wannan ba yana nuna cewa ba wasu take da inganci ba sai ita yanzu wannan ta abdullahi dan abbasin attahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi dan shi sai musulmi ruwaya ce tabbatacciyar ruwaya kaga wannan lafazi kala da biyu kenan ko mutum ya wancan koyi wannan biyu ya tabbatar da sunna ta Allah akwai ta a abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda abdullahi dan umar akwai ruwayar sa wacce da hawi ya fitar da ita da bai iya dare kokani kama ruwa ruwaya ce ingantacciya shi lafazinsa shine at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi sai Abdullahi dan Umar ce ziftu fiha wa barakatu sai na ƙara a ciki na ce wa barakatu ke assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallahu sai Abdullahi dan Umar yace zibtu fiha wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to a nan da yake cewa zittu fiya zittu fiya kenan yi ƙari ya zo da gida ko domin a yanda annabi ya koya mara babu da hula shari'a kala hudun nan babu shi annabi ya koya musu wannan ba kamar yadda kuma a a a wa barakatu ma annabi ya koya mashi ba sai ce zittu fiya malamai ka ce ba bid'a a yi zuri ita ba shi wacce annabi ya koya mara babu wannan ƙara-ƙaran amma kuma sai ya ji annabi ya koya wani sabon shi kuma da wannan ƙarin an fahimta ba wai kawai abdullahi dan umar ganin dama yi wannan ƙare-ƙaren ba yanzu ne an koya min abu kaza haka na iya sai kuma wani ma ya zo ya koya min cewa shi ma wanda ya koya min kuma ya koya min wani lafazin kaza an fahimta sai ga da na lafazin da nasa duk iri ɗaya ne kawai dai a nasa da ƙarin kaza da ƙarin kaza wanda babu a nawa sai na ɗauko shi tun da ƙarin alkhairi ne ni ma na ƙara an zo da wata gida kenan ba zo da wata gida ba to shi nasa tasa ruwayar haka na salafu zakiya wannan ruwaya ce ingantacciya kaga tahiyatullahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi tunda wa barakatu din ya samu da tsawa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akwai tahiyata a banda shi abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda ba akwai ta yi ta abu musul ash'ari da ya koro hadisin ya cikin sayi musulun da ya koro hadisin yana koyar da annabi koyar da su sallah sai yake cewa ma kana inda al'adati idan mutum ya zo gurin zama kaga zama ta yi kenan sai ce falyakun min awwal qawli ahadikum ya zama farkon fadin ɗayan ku kaga ya nuna ba bismillah yace at-tahiyyatu attahiyatu tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ka itama ta sa akwa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai sab'u kalimatin hunna tahiyatu salah yace kalmomi bakwai sune tahiyatu salah ana ce sai muslim haka nan banda muslim abu abana abu dauda na sa'i imam ahmad bayan sun fitar da wannan ruwa da ruwa ce ingantacciya akwai ta ummu na aisha allah ya kara mata yadda ummu na aisha qasim bin muhammad wanda kaga ɗani gurin ummu na aisha dan muhammad din dan abubakar ne wanda shi muhammad din shine wanda aka haifa sanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka tafi hajjin ban kwana akan hanya a sama'u ta haife shi lahu ru'ya lahu ru'ya annabi ya ganshi ya ga annabi nan gaba daya gaba daya watan sa uku a duniya annabi ko mai zuwa ga Allah to yana da qasim bin muhammad yana cin fuqaha ustaba shi kuma qasim bin muhammad to yake cewa kanat aishatu radiyallahu anha tu'allimuna tashahuda yace ummu na aisha Allah ya kara mace da tana koya mana tahiyya wata shiru biye diha tana yin nuni da hannunta ta ƙulu a tahiyyatu tsayibatu salawatu zakiyatu lillahi kaga ruwa yadda muka karanta babu azzakiyatu ko assalamu ala nabiyyi arzai assalamu alayka ayyuhan nabi ba assalamu ala nabi saboda lokacin annabi ya koma zuwa ga Allah kaga wannan ya karfafi kaulin Abdullahi dan Mas'ud ya karanta zuwa karshen tahiyya ta abdullahi dan bai haƙi da sun da wannan akwai yar gida ku eh, akwai na san kuna ta jira mu yar gida akwai yar gida zuwar imam malik shin muwatta haka ne imam al-bayhaqi ya da ita haka ne imam shafi at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام wannan ya zaba ita wannan ruwayar ya kara masa yadda ruwayar Umar ce daga manzon Allah a gurin Imam Malik wannan da muka karanta yanzu ruwayar Umar ta fi kowace tahiyya me yasa imam ya zabi ta yace li anna umara yu'allimu hannas alal minbari yace umar yana karantar da mutane ita akan Mumbari, ga sabai ba da mai kare shi ta kenan ta kowace kowa ya ji ta garau kenan yanda annabi ya koyar haka yi ba da masa inkari shi sai shi a gurin shi ta kowace yana cikin muwatsa ko yana cikin muwatsa haka bai haƙi ya fitar da ita haka ne imamu shafi ma ya kawo ta amma kamar yadda na bayani a farko ko shakka babu ta fuskar isinari tabbata da rinjale ya inganci ta yara abdullahi dan masaudin ita ce kan gaba musamman kun gani ce bukari ya fitar da ita haka nan ma imam sun fitar da ita za ku ga a tahiyya din ana a tahiyya ta lillahi wa salawatu ma'ana komai lillahi lillahi lillahi ko imam qurtubi ce ishara ne zuwa gani zuwa ga cewa duk abin da zaka yi na ibada ka yi shi dan wa nan. dan Allah subhanahu wa ta'ala yasa yake cewa lillahi lillahi lillahi to wannan shine lafuzza na kayya da suka zo daga ruwayi daban-daban daga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wanda zai ce ai tahiyya bakin salihina yayi ya yi tahiya ba kaga duk lafuzan da muka karanta ba wacce annabi ya koyar da bakin salihina ba wacce ta tsaya bakin na babu ita wannan ko wata fomula ce ta adamfar mutane kawai ka ji an zo ma da wani sabon abu tunda da yawa waɗanda wai sun gudu ji wani bakon bakon abu ka zo da wani abu wani wani haka haka wanda ba ba ba saba shi amma ba wata tahiya ba ce duk san yadda aka ce bakin salihin da tsaya iyana wannan ba tahiya ba ce domin sunanta a tashahud ko me yasa ce ake ce mata a tashahud saboda inda kuka cire din ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saboda haka ma ake ce mata at-tashahhud to ka ka cire wannan ka ga ina magana kenan to sannan za ku an haɗa abuwa guda biyu a farko cin cewa kai assalamu alaika wa ayyuhan nabi an mun dauko magana Abdullahi dan Mas'ud da ruwayar Aisha da maganar Aba muka ce assalamu alan nabi duk dai lafazin da ya kai amfani da shi annabi to da annabi da ar-rasul wanne ne gaba ar-rasul sai su ce me yasa ba ka lafazin ar-rasul ba ka lafazin annabi sai suka ce hikimar kawo lafazin annabi anan dan a hada manzalar siffofin biyu ana a bai siffa ta nubuwa li'annahu nabiyyun bi iqra da aka saukar da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq a sannan wane ne shi annabiyu ne a bashi wannan siffar saboda a can karshe zaka ce me wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga an bai siffar nubuwa an bai siffa ta ne siffar risala saboda ya zama mursali da ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir sannan kuma ya zama manzo kaga hada ma duk siffofi biyu sannan kuma kawo siffar tafi kowace a tsakaninsu ita ce ta siffa siffa abduhu kaga da an hada manzon Allah su malamai suka ce wannan ci hikima din ta hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai hadisin mu na gaba an fudala bin ubayd qala sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati لن يمجد الله ولم يصلي على النبي sallallahu الله عليه وسلم فقال أجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصحه الترمذي وابن هبان والحاكم daga fadala bin ubaid yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya da ufi salati yana addu'a a sallarsa amma addu'a din lan yumakkidillah bai girmama Allah ba walan yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ajila haza ko ajjala haza wannan yayi gaggawa thumma da'ahu sannan manzon Allah ya kira shi faqala sai shi idza salla ahadukum sai manzon Allah ce dan ɗayan ku zai addu'a Fal falyabda'a bi tamjidi rabbihi wa thana'i alaihi ya fara da girmama ubangijinsa da kammama shi sun mai salli alan nabi sallallahu alaihi wasallam sannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun maye da ubi ma sha'a sannan ya roƙi abin da ya ga dama na ne kenan na alkhairi a fudala bin ubaid al-ansari al-ausi radiyallahu anhu yana cikin sabon da suka musulunta a farko farkon musulunci duk da bai je badar ba farkon yakin da ya fara shi ne yakin Uhudu da kuma dukkanin yakukan da annabi bayan yakin Uhudu ya harabce su yana ci wanda suka yi baya a tatar shajara kaga ɗan aljanna ne ko da nasin hadisin manzan Allah mutum dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar to yana cikin yana ci wanda suka yi a karkashin bishiya ya zauna a sham a ma'auya bin abi sufyan Allah ya kara musu yadda ya sanya shi ya ba shi a dora masa qaba'ud dimash ya zama shine alƙalin dimash a ya mutu kuma a khilafa ta muawiya din Allah ya kara musu yadda a shekara ta 53 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa ɗayan maganganu na malamai a wannan hadisin abu dauda ya fitar da shi imam ahmad tirmidhi sa'i a haka na ibn hibban hakanan hakim dukkanin sun fitar da hadisin tayar abdullahi bin yazid al-muqri shi kuma daga haiwa shi kuma daga abu hani'in umair bin hani'in shi kuma daga daga abu ali amr bin malik shi kuma yace ya ji fadala bin ubayd Allah ya kara masa yadda sai ya kawo hadisi yace ya ji shi yana cewa sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum a nan mutumin ba faɗi sunansa ba ba a bayyana wane ne mutumin ba ko dai ya ce ya ji wani mutum ka zai iya ma ba wani mutum ne sananne ba to manzan Allah ya ji shi ya da ufi salati yana addu'a cikin sallarsa a ibn hajar ya kawo hadisin a a cikin a gaban hadisin tahiyya kamar yana ma isharar kan ne kenan ma'ana a ina ya ji shi yana addu'ar a tahiyya yana addu'a a sallarsa amma kuma lam yumajjidin laha bai girmama Allah ba bai yi kirari da yabo da girmama ga Allah subhanahu wataala ba ko da yana tashi kawai addu'a ya kama Allah ina roƙon kaza Allah ka min kaza Allah ka min kaza walam yusalli ala nabi sana ko bai salati ga annabi ba ma'ana akwai adab na addu'a bai gabatar da su ba faƙara ajila hala sai mun zala ya ce wannan yayi gaggawa ma'ana a addu'a su yi gaggawa akwai abin da kamata ya gabatar bai gabatar bai gaggawa fa abin da bai gamata kashi da wurin haka to kamar yadda muka san ka'ida ta manzo Allah baya bar mutane kan kuskure sun ba da ahu sai manzo Allah ya kira shi sai manzo Allah ce za su Allah ahadikum nan idza salla idza da akir idan ɗayan ku zai sallah anan sallah abin da ake nufi addu'a ake nufi idan ɗayan ku zai addu'a sai manzala ce fal yabda bi tamjid rabbi wa sana'ari ya fara da girmama ubangijinsa nan zai iya wa a dafa tafsiri ne zai iya yi wa haka saboda asana da almajad duk kusan abu ɗaya ne shine kirari da girmamawa ubangi ta'ala yana so lokacin da za ka a wani abu a gurinsa ba wanda ya kai Allah san kammama da girmamawa da bambadanci ba wanda ya kai Allah san wannan saboda duk wanda za a girmama a kammama ya mabambaɗanci ya bai cancanta ba Allah shi cancanta a yi masa shi sa ya kaɗaita da shi kaɗai ne mai siffa ta alkibir ya'u da yake cewa alkibir ya'u rada'i wal azamatu izari kaga siffa ce mara duk wanda shi ya siffanta da ita to shi kuma Allah sai ya dirkace shi da azaba amma shi kuma Allah a gurin sa siffa siffa ce da Allah yake santa dan shi ya cancance da wannan siffa ne ba shi ne mai yakan da yake cewa alkibir ya'u da rabbina sifatun bihi ko yake cewa makasusatun hawa wattaqi ke cewa girman kai siffa ce dala da yake bantu da ita ka nisance ta ji tsoron Allah shi sa Allah yana so kai masa kirari wannan cikin ladubba na addu'a kankaro da Allah to kai wa Allah kirani sawa'un in baka yadda larabci ba Allah ta'ala ne mahalicin kowane yare ya iya yaranka kai da Hausa ka faɗi kalmomi na girmamawa ga Allah ta'ala wanda ya cancanci a girmama Allah da su subhanahu wa ta'ala in duk wannan ba za su yi ba daga cikin abin da malamai suke cewa mutum ya karanta fatiha fatiha ta girma ta tattaro girmamawa da yabo ga Allah ta'ala ibn qayyim yana cewa wanda zai addu'a kafin addu'a din daga cikin abin da zai addu'a ta fara shiga yake farko tukuna ya fara ma gabatar da ni da sadaka ya gabatar da sadaka sannan kuma ya zama yana da kyakkyawar aqida yana da ikhlasin ibada ga Allah dan ikhlasi wajen addu'a ko kafiri ne ikilafi wajen addu'a Allah amsa ta yake kafiri fa idza rakifu fil fulki da'u Allah muqlisina lahu dina Allah amsa yake sai sannan kuma kai yabo da kirari ga Allah sannan kai salati ga manzan Allah yace sannan kai roƙe buƙatar taka yace kuma ka ƙara fiye da salati ga manzan Allah ka gama abin mamakin Allah na ka tafi kawai da rai su mai salli alan nabi sannan salati ga annabi sallallahu alaihi sallam shi sai ga zauna yanzu cikin abin da ke hujja da shi kan cewa za mu zo mu karanta wannan kan cewa a salati ga annaba a cikin tayyawai ba wajibi bane suka ce dan wannan mutumin manzala da shi sake sallah ba amma za mu zo magana akan wannan a hadisin gaba insha Allah ne matsayin salati a cikin sallah to sanan kai salati ga annabi dai in ka ce salati ga annabi abin da ya shafi ibada salati ibrahimiyya ake domin shi ne salatin da ke da kanci daga baki ne tsarki bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga duk guraben ibada inda aka shar'anta ma yin salati to wannan salatin ake to kai kirari ga Allah kai yabo ga Allah sannan kai salati ga manzo Allah sannan ce sun mai da ubi ma sha'a sannan mutum ya roƙi abin da ya ga dama wannan zahiri ibn hajar ya ka dan ya nuna ma ina a sallah amma na kuma bai hana kuma a ko ina duk inda za ka yi kuma a ya ma a sallah amma nan bai hana a sauran guraren addu'a kai yabo ga Allah din sannan ka salati ga manzo Allah duka ce har a sujjada in za a tsaya sujjada din zaka iya yin kirayi domin tasbihi da ake yi ai ma Allah ne sadaka ke cewa subhana rabbiyal a'la ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhu ko subhana dhul jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama wannan ba shi ne ma Allah ba za ka iya salati ga annabi kuma sannan kai ka roki abin da ke bukata a gurin Allah wannan shi ladubba na addu'a mutum yayi wannan ya ce sun mai da ube ma sha'a da ne riƙi abin da ya ga dama a wannan rawahu ahmad imam ahmad ya fidda shi da kuma salasa wanda turmudi ya inganta hadisi ibn qayyim yana nuna cewa tabbas wannan ana nufin Aisha a tahiyya duk da kamar ya faɗa cewa a yi a tahiyya ba nuna cewa a wani gurin ba za yi ba duk inda zaka yaduwa ana bukata ka fara wannan abin girmama Allah da salati ga manzon Allah yana cewa لأنه ليس في الصلاة موضوع يشرع فيه الثناء على الله ثم صلاة على رسوله ثم الدعاء إلا في التشهد الأخير تشهد آخر الصلاة ibn qayyim yana cewa abin da ke nuna cewa a tahiyya ake nufi ce dan babu wani guri a sallah da aka shar'anta kirari da yabo ga Allah sannan kai salati ga annabi sannan kai addu'a sai a tahiyya karshe yace fa inna zalika la yashra'u fil qiyami wala fi ruku'i wala fis sujudi ittifaqan yace domin ba shar'anta wannan a tsayuwa a sallah ba ba shar'anta a ruku'u ba ba shar'anta a sujjada ba ittifaqan da haduwar malami ba shar'anta wannan ba yace fa alima annahu inna ma arada bi akhir salah hal julus fi tashahhud yace da wannan zaka gane kenan ake sanin cewa ana nufin za a yi wannan ne a ƙarshen sallah a halin zama zaman na ne zaman na tafiya za ka yi shi sa ibn hajar shi ma ya kawo hadisin ana amma kamar da nake ƙara maimaitawa wannan baya hana kuma a san da zaka yi duk wata addu'a ka yi wannan bal ma ibnu qayyim yana cewa ma kafin ma sadakar ka fara gabatar da tuba ga Allah na taɓa bayani a nan ban sani ba ko a karatun da kofar ya kuɗi ba ne ibnu qayyim ke cewa duk wani abu da zai samu bawa wanda bai masa daɗi ba eh to sakamako ne na wani zunubi da yawa Allah ko ya san zunubin ko bai san shi duk abin da ya san rashin jin daɗi to sakamako ne nuna sabo da kaiwa Allah sawa'un ka sani ko baka sani yasa ko addu'a za ka yi duk abin da ka yi su gabatar da ni gabatar da tuba ga Allah yanzu ka fara fetin istighfari kafin kai ka tuba ka nemi gafara ta Allah kai sadaka ka kuma yi wa Allah kirari da yabo kai salati ga manzon Allah sannan ka da kuma tsari da salatin manzan Allah da izinin Allah Allah bai amsa ma ko musamman ya zama kana nisantar saban Allah sannan kuma kana nisantar shahara. ثم ذكر رجلا أشعث يدول السفر أشعث أكبر يدول السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام abincin saram abincin saram tubafin saram eh an yi kuma an ciyar da shi da haram ba yi guziri da haram ba wannan fasarar ta kano ba haka ta an ciyar da shi da haram ga shi na da aƙida ya daga hannunsa ne ya kira na cewa ke ya ya ya ubangiji na ya san Allah na sama kuma ya san shi kai ne ubangiji kan yana da aqida gashi kuma halin amsa addu'a ne dan a halin tafiya yake amma kuma aka ce ya zai amsa masa abincin saharam abincin saharam tufafin saharam an cike da shi da haram ta ya za a amsa masa to ka mutum ya nisanci wannan abuwa in dai mutum ya addu'a da izinin Allah kuma addu'a ba ta faduwa a banza shi yasa waccan magana da ibnu qayyim ya kawo wani cikin magabata wani ya taba zuwa ya hau kansa ya tinka kiyama bakakin maganganu na cin mutunci sai ce ka jira nan fito ka je ka fito din sai shiga gida bayan dan lokaci ya fito sai ce ga na fito shi to kai abinda zaka yi ce na yi abinda zan yi sai zuwa ne ne alwana ne na fula raka bi na roƙi Allah gafara na san wannan abin da kai mun da ban saba Allah ba za ka samu damar yi min ba sai nan magana ta gani Allah ya samu dace nuna an nuna lokaci yi tun dazu dan za mu tsaya insha Allah sai mako ne zuwa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin a kafin mu amsa tambaya kamar yadda kowa ya sani gobe in Allah ya raya mu muna raye za a shiga sabon shekara ta musulunci gobe ɗaya ga watan almuharram malamai sun sha yin bayani kuma suna ta ƙara yi an san cewa an san cewa ko an san tarihin ita farkon wannan shekara ta hijira da lokacin umar bin khattab Allah ya kara masa yadda a saboda yan rigingimu da ake samu in an sa lokaci game da bashi da sauransu umar bin khattab ya tara sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi wata matsaya domin a rabu da irin wannan rigingimu wa an tattauna tsakanin sabon manzan Allah in za a yi lissafin shekarar ko wani wata ma za a sa a farko wani suka kawo rabiul awwal cewa tun da shi aka haifi annabi wasu suka kawo shi a kuma a nan annabi hijira wasu suka kawo kaza suka kawo kaza a ƙarshe dai har Allah ya sa da yi Allah ya tabbatar su akan watan al-muharram cewa a fara shi ita kanta kuma da ne za a yi lissafin shekara din wasu ka ce a yi da mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kawai wani abin da ba haka ban yi ta'ala dai tsaye da su akan a yi lissafi da hijira wannan ba zamanin manzan Allah ba ne a zamanin manzala babu wani lissafin na na na na hijira kaza an san dai almuharram shine watan farko zulhijja shine watan karshe da ka shuru inda Allah na ashar sharan fi kitabillahi dama watanni 12 ke dayar watanni a gurin Allah 12 almuharram zuwa ne zuwa rabiul awwal amma a lokacin manzo ba za a ce wannan ne na farko wannan ne na ƙarshe ba a lokacin Umar ana aka ɗora wannan lissafin cewa al ne na farko zulhijja na ƙarshe yana fata an fahimta amma a zamanin manzo Allah dai an san watanni an san watanni zamanin Umar suka yi wannan tsarin Allah ya tabbatar da su kan wannan don a dinga gane lissafi in bashi na ci zan ce a wata kaza na shekara kaza kaga an san shekara da haka yake lissafi da hijira a zamanin manzan Allah babu wannan zamanin sai na bukar babu wannan zamanin umar aka kaga wannan ke nuna cewa ba wani abu bane ba da zai zo kuma a dinga ɗauko su abubuwa na ibadu na ɗora mutane har kuma a dinga jingina cewa manzan Allah ya ce a sabo shekara in ta zo wanda ya kaza za a ba shi kaza wanda kaga wannan daga jika san ƙarya aka manzan Allah dan a zamanin manzan Allah ba wani lissafin sabo shekara babu a zamanin umar aka kuma sannan babu wani abu babu wani abu na biki a musulunci don sabon shekara kai sun sai na umar lokacin suka yi wannan tsarin haske koma zuwa ga Allah na su zo bayan su ba a taba samun wai shekara ta zo sabuwa ce a wani biki ba babu wannan gida ne abu ne dole a ja hankali ana jan mutane suna ɗauka ma wani addini har ka ji ana zagin wani in shugaba ne ai sabon shekara ta zo ba a yi biki ba ana zagin sa wanda wanda ya shi ka bata zaga dan ya zo wani gida wata ba ne ba wanda yadda za a soki wani mutum Dan yana gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyaman dan wai almaharan ya zo wai bai fito da wasu kuɗi an yi biki bai fito da kuɗin ma biki shine laifin shine laifin domin babu wannan a musulunci haka nan abin da za suna yi a social media wani ma zai ga ahalus sunna na makar sami haka yana ana turo sabo barka da sabuwar shekara dole ba cikin aikin magabata ne barka ne barka a ciki lissafi ne kai a shekarar ta wuce me kai na sabon Allah me kamata ka gyara ka tuna wannan shekarar ta kare a shekarun da Allah ya ɗiban ma in 60 ne ko 70 ɗaya ta wuce ta tafi kenan ba abin aika mun na bana na ka da sabo happy new year babban abin da mutum zai ce ma wai tur a shekarar turai an yi mu a ba to ka yanzu koyi kai da su mu ko musulunci ya hana mu musulunci ya hana haka duk wannan baya cikin tsari na sunna baya cikin tsari a musulunci abin da ya kamata duk sanda shekara ta ƙari to ka zauna kai kanka hisabi hasin qabla an to hasan abin da ya kamata ka ba wani munna ba ba wani biki ba har a rubuta proposal sai gwamna ya bada eh, eh, eh, naira miliyan kaza za a zo a yi biki da haka kuma kowane aiki asibiti a rike komai a rike duk mara lafiya na a bar shi goya da ta sabo shekara wannan ba daidai ba ne wannan babu wannan tsarin a musulunci da haka ya kamata yin uwa mu fahimci wannan Allah ya sa mu dace wannan ya a yi min gamsashen bayani akan attach da matan suke sawa domin na hana matata ta saka ƙarin gashi to kuma sai ta koma sa wani dan attach mai kama da gashi abinda malamin malamai sun ka suka su biyu akan ƙarin gashi akwai wanda kawai suna gani ƙarin gashi ko da ne bai halatta ko da ne amma ko wanda suke ganin cewa idan abin da aka sa ba gashi ba ne za a iya bambancewa tsakanin gashin mace da wata abu kowa in gani ya san ba gashi ba ne suna ganin cewa nan ba haramun ba ne an fahimta amma sun yi ittifaɗi ko ijima'i baki ɗayansu in dai abin da za ta sa sai saje da gashin ta ga uwa gashi ne wannan laɗan haramun kuma ma Allah ce la'anallahu wasila wal mustausila abun ba mai sauki bane wasu na cewa wai ai mata mijinta wa to wa shi ce wa mijin naka abdullahi dan masaudin ne rawun wannan hadisi wata mata da ta zo ya kaya mata hadisin cewa ce a ciwaye a qur'ani Allah ya hana ta zo tace mace ta duk qur'ani ba ta ga inda Allah ya hana ba yace ki dai ƙara karanta alqur'ani ta ce ita a qur'ani babu wannan yace a'a yace ai Allah nake ma ata kuma rasulu fakudu ma na hukum anhu fanta sai karanto mata hadisi tare sai da rabi to ai mata ka tanayi. yi kaga da da mata ta wani sai ce ai mata ta ni take wa sai ce ki shiga ki gani inda tana yi ba za mu zauna da ita ba ta shiga ta fito ta ce eh na gabata hadisi yana cikin sahih bukhari haka ba maganar wani malami ya ce wai mutum yau matarsa ta masa haramun ne tana da hadisin hadisi a cikin bukari yarinya da zai wa aure aure ma za a yi mata ta kamu da rashin lafiya a kanta gashin ta yi kare kuma annabi ya hana a sa masa gashi kaga in ma za a sai alai kamata a sa amma annabi yana tsara masa wani gashi wanda daga karin gashi abin da yafi alkhairi shine a kewaye masa haƙuran shi kuma ni wallahi ban dai sani ba kowane mutum da irin ni wallahi ban gama wani abar rigima a gashi wallahi ni ban ga abar rigima amma abubuwa ne shi ɗaya ke ta kawo mutane dama ai mutane Allah kala kala yi kowa da irin bayar da Allah masa mu nan Allah ta'ala bai mana baiwar yawan gashi ba amma kuma a gashi ya mana baiwar da su kuma bai musu ba yanzu mu da Allah ya mana gashin dan kaɗan matan mu nan sai kuma Allah ya wa gashin yanayin da zai kami ya kitsi in aka yi wani kitsan kai ka ba da dubu goma saboda kyanka dan Allah ba ka bane eh Wannan in ka je gaba ta ka ruwa wani kitsan sai ka zubar da yau ma ka dalalar da yau ka gani saboda kyan su kuma masu wannan gashin gashin nasu laushi da tsantsi ba zai taba kamuwa ya ba ba zai kitsa ba shi sa dole cutar a zubo shi nan yi haka da shi a yi can da shi saboda ba zai kitsa ba amma mu shi Allah yake da dan kaurin da zai kame kitsu ba shi da yawa amma sai yi maka wani abu kuma na ban sha'awa akan duk abin da Allah ya akwai hikima haka tsarin gashi haramu haramu ne daka da wanda gashin ne duk da kuma masu malamai suke ganin in ba gashi bane za a iya amma kauce masa ya fara kai ba abin da ya zama ana cewa a yi ko kar a yi to kauce malaman kawai ka huta wannan ya fara kai wannan ya ce ya matsayin sallar wanda yake karanta salatu ina ji salatin tunajina yake nufi da salatin fati a sallah idan salatu zai ga annabi ni na ji ma wanda sallar gaba ɗaya ta fati yake in ya miƙe karatun sallar salatul fati ne ruku'in salatul fati ne sujjada sallar in irin wani ba sallah bace saboda manzala ce mana sallu kama ra'aytu mu to kai sai ka dauko su abubuwa wanda ka fadi babu su a sallar sai ka zubo dan san zuciya kawai kaga nan ba sallar bace sallan kawai san wani abu na san zuciya ba za ki kira ki sallah ba addini ne wasa wasa ake yi da shi wasa wasa ake yi da shi yasa zaka in ka kalli yanda al'umma take addini yanzu ko shakka babu dole ka ce a zukatan wasu mutane akwai cutar munafunci za mu zo gaba da zani wannan dogon bayani muku bayani kuma ku tabbata akwai wannan cuta a zukatan mutane Allah ya tsare wannan yace dangane da tasbihi a cikin ruku'u da sujjada subhana rabbiyal azim da subhana rabbiyal a'la yayi ko sai an cewa bihamdihi yayi lafazin bihamdihin ma da yawa malamai suna ba a fashi illa iyaka suna inganta shi ne da wutar waya ne saboda hadisin ummu na aisha Allah ya kara mata yadda lafazin hamdu shi din yazo shi zara da mala albani cikin asar sifatu salatu nabi ya inganta wannan ƙarin amma da yawan malamai suna ba a fashi amma lafazin subhana rabbiyal azim ya inganta lafazin subhana rabbiyal a'la ya inganta da ko iya nan ka tsaya ba sai ka ƙara wani hamdu ba tasbihin ka yayi wannan shi a yi nasiha ga mutane masu zagin malamai saboda an ba su mukamin gwamnati ko kuma idan sun shiga siyasa duk da irin tarin alkaran da suke gabatarwa amma da zara haka ta faru sai ka ji ana ta zagin su to a wannan ke nuna maka bala'i na zuciya mai hasara ba wani abu ne ko hasara ce ya zai ka saba ganin samu masallaci ne ma sallah yanzu zai samu wani abu na rayuwa hasara ce kawai kuma na zai ma yan rashin tsarin mutu a yau musulmi musamman na kasar bamu da tsari yanzu vice president fassan fastoci ne ba fastoci ne ke karantarwa kuma ya ɓoye fassancinsa don allah ka taɓa jin kirista ya zaga amma mu rasa ne ke damu da zarar wani malami Allah ya bashi wani abu na duniya to ya an shiga bala'i kenan an ta zage mutum kai wani yar da ne shi kenan kawai abu saboda hassada da bala'in da yake zukatan mutane kawai in bai shi dan saboda sunan samalin an fi so kullum sai da shi ga baki kuma in an bashi wani mukami na gwamnatin ya cancanta ne da fiye yanzu ka ɗauko eh, dakta a eh, Ali Isa Fantani fil din da fil din sa mai ana kamar bakin nisa ne ne matsala shi da wato in sai kuma an ba shi aikin nan yayi an ga amana sa, an ga sa kuma mutane bai san ma menene a kasa ba zai ta shiga, yanzu a dan wannan mukamin da ya rike alkhairan da musulunci za ka yi kirga su ba za ka yi kirga su ko mu da rike baya baya mun san wasu da yawa ne amma mutum yana can bai ma san me ake ba wataƙila ma an toshe wani bala'in wanda da ya taso shi ya ta lahira har shi har baban sa baban amma kuma yana zagin wanda ya tare wannan bala'i yana zagin in kirista kowanne rabarar za a bashi mukami fasto za a bashi mukami mai isa shehu a karna kallawa ba za a bashi mukami ba wallahi azim wallahi azim yau a ce ni za a yi shawara ya ni abinda zan ce da kiristoci da musulmi duk rabaran da fasto su shigo duk shehi da aka makalla su shigo a yi kokari a kwasa siyasa dan sun dai kirista na kirki ne ba zai da wannan shegantakar da ake a kasar nan ba zai da ita ba zai taɓa yin damuwar nan in dai kiristin kirki ne ba zai da wannan shegantakar mu da ya kamata nema wani tsari lokacin da aka je wani malami wani matsayi na gwamnati mu taya shi da addu'a farin ciki kai kaddara an je malami yanzu kaddara da aka ba shi ministan nan kaddara ba zai komai ba kawai kuɗi zai samu shi kaɗai to me matsalar ka Allah aƙalla dai an biya wanda in ya samu kuɗin ai giya zai sha ba ko duk sauran in an ba su wai san abin da suke yi amma wannan wallahi kai kana da yakinin ka san wallahi in ba tsayar rayuwa ba zai sha giya ba kuma ba zai zana ba wallahi ba zai ba ko muna roƙon masa Allah Allah da ba mu taɓa yi amma duk sauran da ake ba su me kake kai ba minista ba yan majalisar mun kana jin labaruka da abubuwan da suke da wanda muke gane social network sai kai kuka kuma da kuɗin kuke sai ka ɗauko wani malamin addini wanda ka san ba lalatacce ba ne in ma kuɗin kawai zai samu ba zai koyi ba amma dai alheri ne da su shi zai shi da iyalansa ba shi ne da su to kai ne matsalarka kuma yanzu in an ba shi in ma ba a ba shi ba ba wani za a je ba to an je wani kai mai za ka mora to shi sai aka ba shi kai shi ne na kana baƙin ciki an ba shi wani shi wani cewa akwai bakin kumurci a zuciyar mutum kuma da yawa malaman da ake zagi fa mutum ya amfani da su amfaniwar ma ba ta duniya ba ta addini a zo a zai malami malami na addini wanda ya karar da rayuwar ta kakar wajen gwagwarmayya sunan na za su tabbata a ba shi mukamin da ba wani mukami ba mukamin wahala ma ne zai kama kwamar da shi ba wallahi ba zan karɓa ba amma ku dinga zagin sai an bace kamar da shi yanzu gun malamin malamin da rawa wani irin alkhairi ne bayan Allah nan da a garin nan ba saboda musifa fa gidan da yake ke da ga gare shi zama kai kana kwance shi yana babban bala'i kuma saboda addini saboda sunna har da sai da ka wuta yana karantar da mutane fa dalilin kenan aka zo inda ake karatun ba aka ce ana ajiye kuna babura ya samu wani kan gushi a dinga zuba a gurin a zauna lafiya amma bai tsira ba aka zo aka sa gidan wuta wani ce fito aka yankar a hannu ya tuwo titi aka dakar a titi don mota ta kada Allah ya tsare shi bai mutu ba zagi kinuwa yan bid'a ne mar wancan ne mata kuma ya kai sunan wai sunan ka halin suna ya bashi kwamin da ya zaka na zagi ai kaga malaman nan kaga daga bashi ya gina to ya gina sai ya wallahi sallahi muna da matsala kuma abin da zai faka mamaki wannan bala'in wallahi ya fa ahlus sunna ni zan ba ku wannan labarin ai wani abin nashi gana gani lok akwai wata gwamnati da aka yi a garin nan hukumar shari'a ta zama shugaban ta ahli sunna ne amma din na bayan ba ahli sunna bane wallahi shugaban har aka gama gwamnatin da yake motsa ba kuma haka ɗaliban suka dinka ba su kariya suka dinka ba su kariya kuma wallahi ni da ɗaya mun zauna cikin shehunan ni da shi mun zauna muna mitin yake ce mun wallahi wani cikin malaman a nasu fa yake faɗa da kansa ya ce abin da ya ban mamaki na je gurin shehi wani ya ce sai wani ya rubuto abubuwa kama na proposal ya rubuto ya kawo ya ce abin da ya ban mamaki da ya karɓa ya karanta sai ce da yaron kai zo shi ba shehi yadda ka rubuto wannan mimirin samu amma bai tona shi yin asiri ba hayo yaro shi yana ganin ofishin malam ne barin da gaskiya da gaskiya sai malam din yace masa toni da ka rubuta wannan mai zan samu amma ya rufa shi yin asiri amma kai naka ahlus sunna bai ma komai ba kuma ka zakar ne laifin sai an bashi mukalli ya karba kai abin da kake so kullun yan iska su karba haka mu ji tsoron Allah duk al'ummar da ya zama malaman ta ba su da kima wannan al'umma ta shiga uku wallahi wallahi bala'i sai ya kan mata da hukumar da malamanta ba su da mutunci a gurinta wallahi bala'i sai ya cin mata sun ƙar yanzu malam abba malam abba ƙunƙu gurgu faɗi ya zama akan sunna ne in ba ku sani ba yau wanda bai sani bai sani akan sunna ne ba amma ba shi kuma alazai kana zagin sa wai ya gina gida ya tashi daga maja wanda gidan shekara ne yana gina sa duk kana baki ka wannan gwagwarmayar ka zo ka samu sunna baka san ba daga yadda ta yi ruba kawai kai ganin ta kai ana yin karatu a karantar da kai kaza a karantar da kai kaza a karantar da kai wai har ma ne fishi wai tun da yana son gwamnati kaza na daina zuwa karatun sa tun sai ne a nan unguwar ake karatun riyadu salihina akan wata gwamnati aka daina zuwa karatun karatun da ya mutu kenan kuma har yau a nan ire ba su riyadu salihinan ba da an haƙura an zo karatun ku tsare shi da abin da yake nufi shi ma yana da yanci kun zo karatun ku ku amfana ba shi kenan ba kuma ka ga mutum yana ta zagi wai malam wani baya san gwamna kaza shi fa gwamnan bai san shi bai san ubansa bai san kakansa ba amma yana ta ashar yana kumfan baki yana tura malamin da ya koya mara alwala ya koya masa da tura mata shi kuma wallahi tallahi duk mai zagin malamai ina rantsi ma da Allah Allah ba zai kyale shi ba aini a kwanan nan ma na ga aya akwai mutumin da bakin cikinsa bakin cikinsa wallahi kusa ya hana da bacci haka kawai ya dinga shiga rediyo ya samu wannan bawan Allah mala abdullahi pakistan kawai dan an bashi kuma na zai kullum sai ya zo ya cikin haka kawai wallahi rannan sai gashi da ke dama nan unguwan ne yake dama kuma mutumin banza ne sai ga shi wata ya wallahi yaran iska wallahi na su yaran na kyalis zana in iska wallahi Allah ya zubar da mutuncinsa yara kana suka cikin mutuncinsa sai ce kuma wallahi zan mu tabara ka da bulala matar ta fito tana jan sa zan tana kwancewa nace alhakin mala abdullahi sallallahu alaihi wasallam ne maka ne maka aka ce malami malami mutum da ke dauke da addini yake dauke da alkurani da hadisan manzon Allah in baka mutunta shi ba za ka mutunta ka ba ka mutunta ɗan iska amma yanzu wanda yake zagin sa sai ga kuma wani ɗan ba na san kiran suna ne shi wannan da yake zagin wani lalataccen famtin yake goya baya wani wani shata da ma bai san me yake a rayuwarsa ba halaye na annabi iya fara ba sai dai sai dai ce da halayensa kuma ce ke goya baya in zai ce da halayensa annabi da halayensa kuma shi yake goya baya na zagin malam Allah ta mafi kuma wani na manna wai waye ne waye sai karɓi mukami ya karɓi mukamin sai ne mu da muke burin Allah da zama su ne gwamnoni su ne ciyamomin su ne kwamishin su ne komai duk inda za a kai ne duk da lalacewa duk inda mara ne kai da lalacewa ba zai abin da wa'annan ke bi wallahi wallahi duk inda ya kalla cewa wallahi ba zai abin da wa'in wa ke jin daɗin rayuwar da muke a Najeriya wa ke daɗin ta bala'i kaɗai ma da za ka je an kashe kawana an kai hari guri kala wannan bala'i kaɗai ya ishe ka aka aka musan abin da muke babban bala'in duk da yasa ake musu wannan wallahi haka da wallahi tallahi haka da yanzu in boko ne ai wasu ku sun kalli zuwan sarki sami fanta mu gaban majalisa ko san ba da kowa rena kansa ba suka dinga jin ma irin kwasa-kwasan da ya kowa yana billahi la ilaha illa huwa ba kowa mamaki ba haka muke so ba ga alqur'anin ga hadisin ga kuma shegen turancin Allah ya so Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane amma dan Allah mu dinga mutunta malamin mu dan Allah mu dinga mutunta wallahi ba wanda ya mana alkarin da malamin mu suka yi mana wanda dai muna cikin garin nan mu mun taso ba wasu shekaru ne da ni da yawa ba amma na san mun taso muna ɗan matasa matasa wallahi ba mu san menene ma tauhidul uluhiyya ba wallahi ba mu san shi ba duk abin da ake karantarwa a shirin uluhiyya ce ba dan Allah yayi kaza ba da ba san kaza ba wallahi wannan muka sani amma maganar wai maganar kaza da kaza bauta ce ba a kuwa shi Allah wallahi ba a san shi ba sai da Allah ya kawo waɗannan suna ma matasa Allah ya kawo su Allah ya yi amfani da su ya da hakan sunnar kai ka samu kuma dan Allah wa ne abin zagin ka wanda ya tsero toka daga dawwama daga wuta dan wanda ya mutu ba aqida ai na ga dawwama to suka haska ma hanya ka tsamo ka daga wannan bala'i to wannan wannan wannan me za yi masa a rayuwa ba addu'a ba amma kuma sai ka zage shi ba dan yi ma laifin komai ba wai an ba shi a siyasa dan kai ka fi kowa hasada dan bala'i ka gan shi da tsohuwar riga kake so kuma kai ba za ka kefane ka kai gidansa ba kuma tsautsayi ya sa ya fi bashin wani ya kasa biya kuma kai za ka rage shi kaga malaman nan suna cewa kar a ci bashi shi ya ci ya ki biya ai mugwaye ne ba za ki yi ba isa an daga malami yana kasuwa na kabbara yana da kabbara na kafa wallahi ban mamaki yana da kabbara na sarata mutum ya kabbara ka faɗo ta maganar ka zame a kama ka ba rutar ce falan gidanka kai za ka ta fama da yan uwanka kai so subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk